Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. mutanen da aka yi garkuwa da su a harin boni a wata man da ya gabata an sake su kuma sun gana da shugaban kasa brigadier abdurrahman chani akwai mu da karin bayani da muna na ci gaba a wannan kasa ta mutanjar tare da barna da dama a yau katangar kariya ta ƙauyen tigriwit kusa da garin agadas ta faɗi tare da tsaye da zirga-zirga a cikin shirinmu na musamman za mu je da kuga inda za mu gano zazi wata sarauniyar kokowar gargajiya ta dandi. Tuma da la yanzu ga labar naku ɗaya na bin shugaban ƙasa Birgade Abdurrahman Chani tare da halartar Prime Minister Ali Muhammad laminizan Zan sun gana da sojojin nan guda shida da aka yi garkuwa da su a lokacin harin Boni a watan man da ya gabata kusa da iyaka da Burkina Faso. Haka kuma an samu halartar wasu 'yan ƙasa da suka taimaka wajen sakin waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su a kusa da jami'an tsaro na FDS. ma'aikatan kafofin watsa labarai musamman 'yan jarida na cikin wani hali a lokacin da suke wannan aiki nasu su ne na farko a lokacin da ake samun wasu matsaloli na ambaliyar ruwa ko kuma yaƙe-yaƙe wannan matsala tana sa su cikin damuwa musamman na shafar kwakwalwar tasu kamar da za ku ji cewar zurkailin isa mega likitan kwakwalwa a cikin rahoton alamin washar de Mun ga yana da amfani a gudanar da shirin wayar da kai a game da lafiyar kwakwalwa domin ma'aikatan kafofin yada labarai, saboda su ne ke ba al'umma labarai akan abubuwan da ke faruwa yau da kullum. Su ne suka dace da ɗaya daga cikin muhimman bukatu hudu na ɗan adam wanda shine samun labarai da kuma ilmantarwa. Kafofin yada labarai su ne a gaba wajen shirya rahotanni kan rikice-rikice da bala'o'i. Abubuwa ne da ke haifar da damuwa daga baya. Akwai bincike-bincike da dama da suka yi alaka tsakanin aikin kafofin yada labarai da lahiyar kwakwalwa kuma sun nuna cewa waɗannan ma'aikatan suna cikin haɗarin kamuwa da rashin lahiya kamar damuwa bayan faruwar wani mummunan abu mai tada hankali. katangar kariya ta ƙauyen tigirwit da ke nisan kilomita 60 da birnin agadas ta faɗi a ranar yau dalilin ruwan sama da aka samu a ranar jiya bisa hanya kuma hanya ta katse tare da tsaida zirga-zirga a kan wannan hanya wata kungiyar kungiyar fararen hula sun je wurin a cewar alkunci muhammad mataimakin shugaba na kwancen kungiyar fararen hula na agadas a cikin rahoton anise karim ƙauyen shi kansa na tirgirwit ruwa sun raba shi hanya ta kace dalilin ruwa shi yasa mutane ba su da damar zuwa shagunan su ko tafiya harkokin su na yau da kullum da ta euh, farko ita ce mutane ba su da hali sosai domin kaucewa wasu cututtuka kamar zazzabin sabro a wannan lokaci na damina damuwa ta biyu ita ce sufuri hanya ta katse kenan rta da ke hada agada da tawa wurin hanya ta lalace baki daya babu damar komawa baya baya kenan idan fasinja suka dawo za su fama da ruwa da kuma sauro. A da kuma hanyar tana aiki kuma ta katse haka kuma ta sake kacewa a cewar wata sanarwa ta ministan sufuri da kayayyaki hanyar da take hada agadas da tawa pk dusan ventura a shigar kawenta maya yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakai na gyara wannan hanya domin hada-hada ta dawo cikin gajeren lokaci matsalar ambaliyar ruwa na ci gaba a yankin agadas a cewar shego mamman lawan wakilin ma'aikatar jinƙai da kula da bala'u inda ya yi raskunan mahalin da ake ciki na wannan ambaliya a cikin rahoton musa mamman Mun samu ruwan sama sosai a wannan shekara idan aka misalta da shekarun da suka wuce. Daga goma sha hudu ga wata mun samu iyalai ɗari bakwai da biyar da suka rasa mazauninsu. Jama'a da abin ya shafa sun kai dubu uku da ɗari bakwai da tamanin da uku. Gidaje da dama suka faɗi da rijiyoyi sittin da takwas. A cikin wannan barna mutane tara suka rasa rayukansu a cikin nutsewa da kuma waɗanda gini ya taushe. mutane biyu suka jikata. Mun yi asarar dabbobi ƙanana da manya. Makarantu boko hudu suka faɗi. Gundumomin da abin ya fi shafa su ne gundumar Ingal da Alit da karamar hukumar Tabilot da Ciro da suma suka samu barna musamman a gonakin lambuna. Birnin Binkilare da ke cikin iyaka yankin iyaka uku yankin Talabere na rasa ya rasa wutar lantarki yau da 'yan kwanaki wannan matsala na kawo tasiri mummuna ga hada-hadar harkokin yau da kullum da na mutane a cewar Yusufu Ilewat. Rabonmu da huta sati biyu Wannan rashin hutan ya jawo mu da rashin ruwa, fitilunmu kuma da wayoyin salulanmu babu caji. Rediyoyi ma ba mu samun saurare, muna kira ga magabata da su aiko muna waɗanda za su gyara wannan matsalar. Euh, Ni mai aiki ne a fannin na'ura a nan banki lare Ya yi kwanaki goma sha biyu ba mu da wutar lantarki. Gaskiya muna fuskantar matsala. Tun lokacin da aka ɗauke wutar har yanzu ba mu aikin komai. Muna jiran waɗansu ayyuka ma duka sun tsaya saboda ɗaukewar wutar lantarki. Mun yi ƙoƙarin gwadawa da wuta mai aiki da hasken rana shi kuma tsada gare shi. Wasu kenan daga cikin al'ummar da wannan matsala ta rashin wutar lantarki ta shafa. tun yau da 'yan makonni a bengu aka fara noman arake kafin lokacinta a wannan yanki na gaya lauli alu mamba na gungun masu noma rake na kumin ɗin ya ba da dallan soma wannan kalar wannan rake a cikin rahoton fadal alu a rake hudata da aka yi na yanzu ga wani cikin yunwa ne wata ba dan ta yi ba amma gida babu abin da za a ci dole mutum ya kai mai saye ya saye ta haka nan ya ɗebe ya ya kuɗi ya sayi abinci na biyu wani wuri na yi rahina ruwa ya kawo ruwan nan an ka bar raken nan tana lalacewa to shi ko koya ya sai sheta ya yi son sai da ta yi karba abin da ya karba ya je ya yi unhwani da shi sannan na uku to wani tashi ta isa ta isa saidawa ya saida don shi wani aiki cire hisa shinkafa wurin da yanzu waɗanda sun kaɗai bai raken su to da yawa sun mai da shinkafa ga wurin to dalilin da ya sa mutane ke sai da kayan su kenan yanzu amma ba don lokaci ya kai ba Ƙungiyar malaman da ke koyar da Faransanci da Larabci sun samu ganawa da ministar eh, ilimi ta ƙasa. Alhaji Ada Isufu sakataren wannan ƙungiya ta malaman makaranta da ke koyar da Faransanci da Larabci ta ƙasa ya ba da ƙarin bayani kan wannan ganawa taso a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. Eh, eh, Makon da ya gabata minista ta kira mu don mu gane ma juna kuma mun yi bayani. Akwai wani mai kula da akwai wani proje mai kula da karantar da faransanci da larabci shi ne ɗauki malaman makaranta 500 kuma projen ne zai ɗauki su har tsawon shekaru biyu bayan haka zai mika su cikin hannun gwamnati projen ya yi nasa aikin daga shekarar 2022 zuwa 2024 kenan ya da aikin nasa akwai wani abu da ya kamata a yi da farko kuma wannan abin ne ba a yi ba har waɗannan malamai suka share watanni shida ba a biya su albashi ba kuma an sami mahita dangane da wannan matsala. Cikin jihar Ningimi yankin Difa mata na ta gudanar da ayyukan kare inda suke musamman a likitar CSC inda suka gudanar da rage girman itatuwa da suka kewaye likita inda wasu suke amfani su ɓoye domin su kuntatawa mutane. A cewar Madan Kaka ta CSC ɗin Ningimi a cikin rahoton Maina Abdullahi. To alhamdulillahi mata gudunmawa suna kawo sosai a gegime bisan sensibilisation kin komi da komi ana waye ma mata kai tunda iken gingimi yayi yawa ma gashi nan kusa da likita na nan bayan gari ma yara suna taya suna boya suna muna barna a cikin likita suna hida wani vantik wani ampul wani menene ana jajen shi shine muka ce a dan sasara iken a yi aske ko yaro ya shiga ana ganin shi gaskiya mata sun fito sun sha share iken nan kuma yan wazir sun ta sun wani kasan duka sun hidda shi alhamdulillah yanzu wurin ya yi aske a cikin al'umma mata suna da mahimmanci sosai duk wayan kai masu ne suke ma matan junansu A cikin tsarin Champions League ta Afirka zagayen farko na tankaɗe da rairaye a kota kwambala da za a yi ta ƙwallon ƙafa a gobe Asabar tsakanin ASGNN da Raja kazabalanka ta Morocco Stade John Sani Kunce na birnin Yamai a albarkacin wannan kwambalar da za a yi a nan kungiyar finifoto aka gudanar da taron manema labarai kafin wannan takale da kocin ISGNN Sheikh Omar Jabate ya bayyana ra'ayinsa a cikin rahoton Asuman Abubakar. Wasanni biyu za a yi, wasa na farko a ƙasanmu ne, na biyu kuma sai mun yi balaguro. Za mu yi duk yadda ya kamata saboda 'yan wasa su gane abin da muke buƙatar su kawo muna. Da karfin jiki ina jin za mu iya fuskantar wannan tawaga. Yanzu a fannin dubara, abokan wasa za su zo wajenmu ne. Tabbas za su lura da yadda muke taka rawa. Kafin su yi tunani ina ganin idan muka taka rawa mai kyau za mu kware su. Idan zaɓi ya hau akan wasu to dole sai sun amfana da shi sosai. Domin tawagogi na arewa su ne suka fi kyau. Amma idan a zahiri muna buƙatar yin galaba dole sai mun zurfafa wasa irin waɗannan wasanni bambanci mai kyau kaɗan da muka samu ya ba mu damar magance kalubale a ƙetare ina fatan dukkan ku za ku kasance bayan tawagar ku domin mu iya magance wannan sabon kalubalen To sai dai kocin Raja kazabalanka na Maroko bai halarci wannan taron manema labarai ba. To yanzu sai rahotonmu na musamman a kusan karni guda a cikin garin Gaya akwai wata al'ada wadda a yayinta ake zaben zazi wata mata ce da ake zaɓe a cikin sauran mata na unguwannin garin a lokacin da ake gasar ƙwallon ƙafa bare mu ji ta bakin Alhaji Isa shugaban kwamitin ƙungiyar kwallon kafa ta gaya kan wannan mata da ake kira zazi a cikin rahoton samira rafi A wajen mu a da ko mata suna kokowa a nan gaya idan ana son a zaɓi zazi a unguwanni ana haɗa 'yan mata suna kokowa. Wacce ta yi kokowa ta kada kowa da kowa ita ce ake zaɓa a matsayin zazi. Kenan matsayin zazi bai samuwa banza da kaga an zaɓi mace zazi to jajirtacciyar mace ce ta iya kokowa. Saboda sai mace da ta kada mace biyu uku zuwa hudu ake bata matsayin zazi. Wannan shine ma'anar zazi a nan yankin dandi mace mai karfi da ta iya kokowa lokacin da an ce zazi to ita ce shugabar mata a unguwa wace irin ma'ana ce ga zazi Ta zama sarauniyar mata kuma suna girma mata dole saboda ya haɗa mata ashirin talatin na unguwanni daban-daban ne wanda idan sallah ta zo suna sati ɗaya suna wasanni ko wace unguwa wacce aka zaɓa zazi da mutanenta suna suna yin wasanni a lokacin idan lokacin sallah ya zo unguwannin dandi da gaya kwanaki bakwai ake sharewa ana wannan wasanni duka maraice akwai inda ake wasa ko ina aka je wasa zazi da mutanenta su ne suke ƙayatar da taron shin matan arme ko 'yan mata ne ke shiga cikin wannan gasa A'a, ‘yan mata ne kaɗai ake zaɓa wannan matsayi na zazi, da mace ta yi aure to shi kenan ta fita cikin zazi. Shin wagga al'ada ana gayin ta har yanzu cikin anguwannin gaya? Yanzu wannan al'ada an dakatar da ita, amma mu lokacin da muka taso mun tarar da ana yi, amma yanzu 'yan mata sun bar wannan al'ada. Shin inda an ce har yanzu akwai zazi, mi hakan zai iya nufi cikin harkar kokowa a yau? Kun ga mata ne ake nema a haɗa su kokowa. An yi lokacin da an so a shirya wannan wasan sai malamai suka hana, saboda kokowa ta ita maza ma bata haramta ba, amma yadda suke fitowa wani abu ya haramta. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika sako saman lamba 80 6 54. kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store